saboda ya taimaka mana mu matan kawai ya ba mu bashi ya ba mu shanu ya ba mu tumaki yanzu abin da muke so gare shi da Allah ya taimaka shi ba mu bashin jakkai saboda wurin daukar ruwa hakan mu ya sanko yanzu ne ina yadda kallabin ga ba ya jibuwa <laughs> al'ajab saboda shi na eh tsohuwa hmm? eh ina da tambaya ta karshe zuwa gare ki Allah sa na sani eh to yanzu kokenku na kauye dai Allah sa dai an hore muku shi ko lahiya ko alhamdulillah yanzu kaga da da kuli-kuli nake yi yanzu sai nake yi alhamdulillah suna na zakko wannan muryar ta tafi har abada an yi jana'izar ada mai kano mai wasan barkwanci na maraɗi a garinsa na aihuwa jiya da yamma yan uwansa da abokaninsa da suka gabatar da wasanni tare sun yi masa rakiya zuwa gidansa na gaskiya dan uwansa yahaya ada ya bayyana cewa mamacin ya yi fama da dogon rashin lafiya shiga ba ya gade shi ba ne. Eh, kawai Allah ne ya kaddara mashi da haka ya shiga labarin rasuwar nan tashi gaskiya ya ratsa mana rayuwa ya ratsa mana zukatai irin yadda ya kamata kuma ya yi doguwar rashin lafiya sosai ni ne referensi ni ne abin nan babban likita muna dan ta jihadi da abun amininsa na tsawon lokaci ya ce marigayin mutum ne mai sauƙin ra'ayi mai son ba da dariya ya kuma tunatar da cewa barkwanci ba shine aikinsa na farko ba tare muka yi soji da shi tare muka yi tantabiya da shi har muka baro muka zo nan ya koma ce tare da ibrahim labu ya kare wannan aiki ya dawo ya kuma da yana wani aiki amma ni tun tantabiya har zuwa kenan wannan Allah amshi din shi muna tare da shi girma da arziki baya ga wasa da dariya adamu ba mu da wata matsala da shi bakinka da shi dariya na duk inda kuka gamu ko kai awa ya tabo ka ayi dariya ko kana so ko ba ka so kuma sai ka dara Shugaban 'yan wasa na maraɗi Haladu Garba da ake kira mai gari ya bayyana cewa fani al'adu ya yi babban rishi. Akan wannan babban rashi da muka yi na babban komediyan na ƙasa baki ɗaya a damai Kano. A mai Kano wani mutum ne tun da ya bar soji kada ya aikin na neman abinci to ciki akwai kirciro. fisabilillahi ada mai kano ya bauta ma kasan nan kuma ya hiddo sunan maraɗi da sunan kasan nijar bisa haraka komidi to a wannan daman nake ce allah ji kanshi da rahama allah ya hi mai kurakuran da ya allah sa mazura'a da ya bari albarka mu da mu kai saura in lokacin mu ya allah sa mata da imani ada mai kano ya tafi da ban dariyarsa da ba za a sake shi ba a cikin iyalinsa ana shaida cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata kaɗai ce ke yin yadda ya yi lokaci ne sai ba mu damar sanin ko za ta iya riƙewa You no, no,